Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Laraba 23 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku hira da shugaban karamar hukumar Gubiyu, Honorable Zanna madugubiyu a kan lambar yabo da ya samu saboda kokarinsa wajen ganin an kawar da cutar shan inna. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya turkiya ta ce ba ta da bukatar ta koma kai har hare cikin siriya domin amurka ta sanar da ita cewa kurdawan da ke arewacin siriya sun kammala janyewa daga yankin kasar ta turkiya ta fidda wannan sanarwa ce sawa'i bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a raran da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun mun tsira ne na kudawa a arewacin siriya hakan na faruwa ne bayan wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin suka yi da takwaran aikinsa na turkiya recep tayyip erdogan a jiya talata kan yadda za su samar da tsaro akan iyakar kasar ta siriya bölgede kritik dinledi. Shugaba Erdogan kenan yake cewa wannan zaman tattaunawa zai zama wata dama ta maido da zaman lafiya cikin gaggawa a yankin. Wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta Ukraine ba. har sai ita ukraine din ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden mukaddashin jakadin amurka a ƙasar ta ukraine ambassador william b taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisar ke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba trump shaidar da ta yi karo da ikirarin da shugaban na amurka ya yi cewa babu batun cuɗenin cuɗe ka tsakaninsa da ukraine shi dai shugaba trump ya musanta aikata ba daidai ba a zargin sa da ake na cewa ya nemi ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa na 'yan democrat 'yan majalisar dokokin birtaniya sun yi fatali da kiran da prime ministan birtaniya boris johnson ya yi na su hanzarta amincewa da tsarin da birtaniya za ta bi wajen fice wata daga kungiyar tarayyar turai ta eu kafin nan da karshen wannan wata na oktoba majalisar wakilan kasar ta amince da kudurin da johnson ya gabatar na ficewar kasar daga eu mai dauke da shafi 115 da kuri'u 329 da kuma 299 da suka sha kayi wannan shine karan farko da majalisar ta amince da wata bukata da aka gabatar mata wadda ta shafi batun ficewa kasar daga tarayyar ta turai sai dai 'yan majalisar sun ki goyon bayan kiran da firayim ministan ya yi na ganin an kammala komai da komai cikin kwanaki uku masu zuwa a kuri'ar da aka haɗa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc wata babbar jami'ar diplomasiyar amurka ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa gwamnatin shugaba donald trump na ci gaba da nuna damuwa kan yadda india ta mamaye yankin kashmir amma kuma ta nuna goyon bayan yadda india ke kokarin aiwatar da muradinta a yankin mai rike da wato mai rike da mukamin makaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a yankunan kudancin da tsakiyar asiya alice wells ta faɗa a wata sanarwa da aka mika wa kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar cewa amurka na goyon bayan matakan da gwamnatin india ke ɗauka na ganin ta daidaita al'amura tare da magance korafe-korafen da ake samu a yankin na kashmir hakan na faruwa ne bayan wata gama da aka yi a farkon makon nan a kan iyakar pakistan da india da suke takaddama kan yankin na kashmir lambarin da ya sanadin mutuwar mutum tara a ciki har da sojoji uku kuma ya haifar da zanga-zanga a islamabad ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce tana da hujjojin da suka nuna cewa ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙoƙarin karɓe ikon tripoli babban birnin libya sun tafka lifukan yaƙi wani rahoto da kungiyar ta amnesty mai hedkwata a london tabbatar a jiya talata ya nuna cewa mayakan sa kai sun kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu ta hanyar kai har-hare kungiyar ta ce ta tattara waɗannan bayanai ne a binciken da ta gudanar a yankunan da ake tafka faɗan tun bayan barkewar rikici a ranar 4 ga watan afrilu inda tawagarta ta ziyarci wurare 33 da aka kai hare haren sama da na ƙasa ta zanta da shaidu. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da Najeriya take ƙoƙarin ganin ta kawar da cutar shan inna gaba ɗaya a ƙasar. ma'aikatar lafiyar kasar tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida da na waje sun bawa shugaban karamar hukumar gubi ta jihar borno lambar yabo saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen yaƙi da cutar shan inna dangane da haka wakilinmu na maiduguri haruna dauda biyu ya tattauna mana da shi kamar yadda ya fara da gabatar da kansa a hukumance. alhamdulillah ni ne honorable zanamor gubiyo chairman na gubiyo local government area na borno state ranka da ga shi an baka lambar yabo a matsayin shugaban karamar hukuma da ya yaƙi batun cutar polio a najeriya gaba daya ya kake ji game da wannan lambar rabo da aka baka alhamdulillah na ji dadin wannan yabo da aka bani a najeriya akan yaken polio kuma a borno kuma a hukuman gubiyo muka samu wannan yabon mun gode Allah kuma mun gode a gwamnanmu na Borno Professor Injiniya Babagana Umar Zulum MNI wanda ya sa mana karfi ya sa mana kwazo muka tashi muka yi wannan aikin muka samu nasara alhamdulillah muka da kamar wani matakai ka bi ne wajen ɗaukan matakin yaƙi da wannan cutar polio har Allah ya sa aka zaɓuka aka baka na ɗaya matakin da na dauka duk lokacin da aka ce akwai folio immunization a hukuma na jihar borno duk lokacin da suka sa muna nan mun tashi a kan jama'a mu muna mobilizing traditional rulers da dama bulamai da lawanai da duk hakimai sun tashi sun saya da jama'a muna sa su gane amfanin polio da immunization kuma duk manyan-manyan mutane har da partners da suke zuwa kasan waje sun zo sun same mu a gari suna gan mu muna ta yawo a jeji da cikin gari shi yasa ni ma ban san cewa suna ta abin nan ba sai suka dauka misali suka je suka sa abin suka bamu wannan yabon kamar karamar hukumar gubiyo tana da mutane kamar nawa ne a suke zaune a cikin gubiyo alhamdulillah muna da yanzu mutane wajen dubu talatin suna zaune a cikin gari eh. ganin cewa wannan bai yabo da aka baka kai ne ka zama na daya wannan shekara kamar a baya kun fuskanci irin wannan matsala na cutar polio ne a tsakanin yara hakan nan eh, alhamdulillah a gubiyo dai bai fita ba amma mun samu a cikin uh, other local government na Borno state shi yasa muka tashi muka yi saya kai don kar abin ya wuce ya samu wayansu wurare. Ganin cewa karamar hukumar ka ta daga cikin ƙananan hukumar ta fuskanci matsalar tsaro ma 'yan kwanakin nan. Kamar wani hanyoyi kuka bi na ganin cewa har kun ba da wannan rigakafi har an magance wannan matsala har ka samu wannan lamarin. Eh mun hada kai da manya-manyan mutane wanda suna da abin nan na tsaro kamar sojoji da su civilian JTF da hunters da malamai da roƙon Allah muka hada Allah ya taimake mu muka samu nasara abin. Ana da ƙananan hukumomi kusan fiye da 700 a Najeriya. Wani shawara zaka bai wa sauran ƙananan hukumomin dan ganin cewa su ma sun yaki wannan matsala na cutar polio? A shawaran da zan ba other local government na Najeriya wajen kusan 774 local government ina ba su shawara su tashi su saya tun da Najeriya ya samu free nation polio free nation country kar wannan abin ya sake faruwa cikin najeriya har afirka baki daya don mu samu nasaran abin zaman lafiya din a kasar Najeriya. Su wani da suka baka wannan nan manyan gwamnatin tarayyar Najeriya ne ko kuma hukumomi ne ko kungiya? Abin a hade suke akwai Federal Ministry of Health, akwai Rotary International, akwai World, uh, Health Organization, akwai UNICEF uh, da kuma sudan Gote Foundations da others manyan-manyan organizations partners na uh, polio ne suka hada suka bamu wannan uh, yabo to mun gode kwarai da gaske honorable zanna madu gubi kenan shugaban karamar hukumar gubi da ke jihar borno kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए बोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए आंख खुली तो दिल चाहा फिरने मुझे आ जाए बिन देखे ये हाल हुआ देखो तो क्या हो So, madalla da fata an shakata da wannan wakar, yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya. Assalamu alaikum a makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatun su amma ba samu aikin yi ba wanda ake kira n power shirin da wasu matasan da ke cin gajiyarsa daga jihohin arewacin najeriya masu yawa suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya korafe su domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba wanda hakan ke zama ƙarshen cin gaje shirin gare su ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. cikin shirinmu na makon da ya gabata, mun ji daga bakin wasu matasa biyu da suka samu damar shiga shirin na Empower da suka hada da Aisha Baba Gana Abdullahi daga jihar Borno da kuma Muhammad Malami daga jihar Yobe. Waɗanda baki ɗayansu suka bayyana mana cewa sun samu an yi musu murabus daga shirin ba da saninsu ba. Sun kuma miƙa su ga masu gudanar da wannan shiri, amma an shaida musu babu wani abu da za a iya yi musu akan wannan matsala. Tunda muka fara watsa wannan shiri a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya samu saƙonni masu ɗimbin yawa da ke nuna cewa wannan matsala ce da matasan da ke cin gaje shirin ke fuskanta a duk faɗin Najeriya. A yau za mu leƙa jihar Kano domin jin daga bakin wani matashi da ya ce zuwa yanzu ya kwashe watanni goma sha uku ba tare da samun ko sisin kwabo daga 'yan fawa ba. Amma duk da hakan ya ci gaba da zuwa wurin aikin da aka tura shi. Sunana Musa Abubakar Abdullahi karamar hukumar Bebeji Local Government Kano State wanda ke zaune a garin Tariwa. Na shiga cikin shirin aikin NFAWA tun da lokacin da aka buɗe fotal karo na biyu. Shine yadda aka yi fostin ɗina ya zuwa a junior secondary da take a garin Gwarmai ita ma karamar hukumar Bebeji. Wadda na fara aiki kai tsaye tun daga lokacin da aka tura ni ina ci gaba da zuwa inda aka tura ni aiki aka tura ka makarantar wanda aiki wanne irin aiki aka baka an bani aikin shiga aji don koyar da ɗalibai kamar yadda dama takaddata da na nema da ita na yi ne akan diploma mm. wanda yake kuma diploma shine Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies shi mm. shine karatun da na yi to Allah ta'ala ya sa aka bani daga kan aji uku ko daga js1 js2 js3 bangaren kake koya musu ina koyar da su bangaren arabic ne su mm, da mata da maza gaba daya eh, bangaren arabiya mm. to wannan sai kicif sai allah ya jarabce ni da samun matsala <laughs> kafin sannan wata nawa bayan ka bi ka'idodin da aka shimfina na samun wannan aiki na yan fawa ka samu aiki kuma an tura ka fara aiki Uh, a watan farko da ka fara aiki an fara baka albashi ko an ɗauɗauki wani lokaci watan farko da na fara aiki ba a biya ni albashi ba har sai a wata na biyu a lokacin da yamma misalin karfe biyar da rabi aka turo min da kuɗi naira dubu talatin aka ƙara turo min da kuɗi naira dubu talatin na wata biyu kenan duk da wancan watan da ba a biya mu ba kenan to wannan shine daga lokacin kuma ana biyan mu tun daga kan september zuwa august na bara kenan shikenan aka daina biya na kuɗi babu wani kuɗi da ya shigo a account ɗina daga yan fawa gaba ɗaya to wannan shine kusan abin da ya faru da ni ina ta kuma bibiyar sauran um, watanni yanzu da zuwa yanzu da nake magana da kai dinnan wata nawa kenan ba a biya kawa to kaga tun daga august har zuwa yau wata goma sha uku a yanzu halin da ake ciki ba a biya ne ba kuma ban fasa zuwa wurin aiki ba domin ko da kafin wannan matsala ta samu wata na na wata nawa ka karba bayan daukaka na karbi na wata hudu kenan ko biyar kafin matsala ta faru kafin matsala ta faru to da aka ga an dauke dibba a baka albashi wani mataki ka dauka na dauki matakin cewar bara in je in duba portal dina hmm. wannan matsala ne akan ce akwai matsala ta assumption of duty idan bai hau daidai ba ka je ka gyara ko kuma idan akwai wata matsala za ka gani to da na je na bincike a kafe sai aka tabbatar min da cewa ok ba ma kafe ne bincike ba akan waya aka buɗe min da aka buɗe sai aka tabbatar min da cewa ai zanen ina aka yi wanda yake a daidai lokacin da bayan sallar isha ne misalin karfe takwas da minti goma Mm. muka bude wannan portal ba. Mm. sai na ga cewar zani ne to tun daga lokacin eh, aka ce an ka rubuta ka bar aiki kenan eh wai na rubuta na ba aiki alhali ni kuma ban san da wannan abu ba mm. kamar yadda yake faruwa a kaga haka mai kai sai na yi kokari na ya kafe Dan yin cewar ya za a yi za a iya gyara kan wani ce ba za su iya gyara ba ba matsalar su bace ba wannan matsalar daga sama ne sai dai idan Allah ya kaddara da sauran gyara to in bibi sauran shugabanni Allah hakika tun daga lokacin dai ina yin addu'a ya zai Allah ya gyara min wannan matsala sai aka bani nambobi na su mutanen min yan fawa wanda suke shugabannin mu kamar su ko kalfason da waye coordinator duk dai ga su dai to wasu ma dai zaka kira su awai ba su dauki namban ka ba wata ma musamman kamar ita ko kalfason ta Kano state wallahi ni na kira ta ma a waya ta ma ta fahimci ne ba ta fahimci ne ba ta yi tsaki ta yanke wayanta na kira ta ya kai sau uku muna haka da ita na haƙura na lokuta daban-daban lokuta daban-daban hmm. sai ta yi tsaki kawai ta yanke waya to ka taba yunkuri ka zo ofis ɗinsu na Kano ba na zo ofis ɗinsu na Kano ba so ɗaya ba so biyu ba na sami yan uwana masu irin matsalata hmm. wanda kuma mun tattauna da su mun je shi malam balarabe wanda yake wakiltar yan fawa kenan za a ce na jihar Kano hmm. wanda ofis ɗinsa yake nan no office ya yi iyayensa ya nuna mana cewa to zai ci gaba da biya idan Allah ya sa akwai wani information zai dinga sanar da mu in Allah ya kaddara za a gyara mana za a gyara mana to har ila yau dai mun ba takardar korafi ne misali mun bada an ce mu bada assumption of duty din mu na makarantun da aka tura mu mun bada sannan akwai wanda suka umarce mu da mu ba da kenan statement of back mm. yawwa da kuma profile ɗinmu mun ɗauka mun bada amma dai har yanzu shiru muke ji babu wani karin bayani akan gyaran da ake so a mana. Kuma kai ka ci gaba da zuwa aiki? Ni har yanzu na zuwa gun aiki ko yanzu aka je makaranta ba yanzu muna misalin karfe goma sha ɗaya da arba'in da uku ba. A yanzu idan aka je makaranta ta da take garin Tariwa ƙaramin hukumar Bebeji idan aka je ofis ɗin principal za a samu tun da aka makaranta ban yi fahi ba ko sau ɗaya a yau ma sai da sanin shi vice principal ɗin makarantar sannan na fito na taho zuwa wannan wuri wanda har yanzu babu wani abu da ya canza ne su makaranta sukan dan baka wani abu ne ko kuma a ya lamarin yake tun daga shi ka shafe kusan shekara guda ba albashi to wallahi ni dai har yanzu babu wani wanda ya taba ɗaukar sule biyar ya fani daidai da ya ce wai ga wannan sai sabulu ko in sai omo kuma hasali ma a haka a haka ina da aure a hakan nan amma ba wani taɓa ɗaukar sile ya bani akan cewar in je in yi wani uzurin na tsakanin da iyali na ko kuma abin da ya shafi dai rayuwata haka dai na ci gaba da zuwa aiki ce ake za a gyara mana za a gyara mana har yanzu babu wani abu da ya canza wannan matsalar da ka samu gashi ka ce ka zo ka tuntuɓi focal fasin ba taimaka komai ba ta ma ki ɗaukar wayarka ka zo nan shi malam Balaraba ya kun bashi takardu ya ce zai abin nan baya ga wancan yunkuri akwai wani hoɓasa da kuka yi ganin an karar da su ofishin yan fawa watakila na abuja cewa ga halin da kuke ciki da haka aka muku ɗauki. na'am a lokacin da suka zo yi mana verification tudun wada zone ɗinmu kenan mm. allah ya sani na kawo matsalar ko na bayyana matsala ta ga su wa'annan shugabanni wanda za su yi verification din mukin wannan kwamiti sai na buɗe kan waya na ce ga irin matsalar da take faruwa da ni da sauran ma'aikatan su kananan su da manyan su na ce to amma har yanzu na rasa yadda zan bullo lamarin wannan ce to an ci gaba da addu'a ana yi mitin ne in Allah ya kaddara za a gyara har yanzu dai babu wani labari da aka su kansu a lokacin ba su yi maka wani kwakwaran alkawari na cewa za a duba batun ba gaskiya ba wani eh sai dai kawai a ce mun yi addu'a <sighs> me kuke so a yi mu fatan mu a gyara mana a gyara mana Allah ya kyauta masu sauraro kun dai ji korafe korafen kaɗan daga cikin matasan da ke aiki ƙarƙashin shirin yan power waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin kula da wannan shiri na yan fawa. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Muhammad Ibrahim Kwari da Nasir Adam El Hikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. mu kasance lafiya. da sarfil hashim gumel da maimacin shirin ciki da gaskiya yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun kamaru za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar cameroon web an da ta rawaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru bai halarci taron da kasar rasha ta kira ba ta gayyaci shugaban nahiyar afirka ba domin haɓaka tattalin arziki diplomasiya siyasa da kuma kasuwanci har ma da al'adun gargajiya jaridar le message ta ce rashin kyawun yanayi na hanyoyin mota da yake addabar manyan motocin safa-safa a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman a kan hanyar birnin kasuwancin ƙasar duwala zuwa birnin tarayya yawunde yanzu haka mutane 24 ne suka rasa rayuwarsu a cikin bas-bas da suke bulaguro a wannan hanyoyin jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta ce jami'an tsaro suna ci gaba da inganta ayyukansu musamman akan iyakokin kasar jamhuriyar chadi najeriya da kuma kasar ta kamaru jaridar quotidien ta ce har yanzu dai masu tayar da kayar baya a bangaren 'yan awaren kasar suna ci gaba da halaka al'umman da basu ji ba basu gani ba a bangaren nasu sai jaridar dusant ta kasar kamaru anda a farkon shafinta ta yi wa shugaban kasar shagube na ganin cewar ya cancanta ya gyara musu waɗansu manyan hanyoyinsu domin irin irin matsalolin da suke fama da shi jaridan cameroon tribune ita kuma ta hango mana cewar tawagar da suke kallon gine-gine da ake yi na filayen wasannin kwallon kafar kasar kamaru suna ci gaba da rangadin su a jihohi goma na kasar domin ganin ci gaban da aka samu a filayen kwallon kafan da tsalle-tsalle kafin lokacin da aka ɗiba musu kawo jiki sai kuma jaridan lomatin ta kasar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan taron haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru da aka gudanar makonni uku da suka shuɗe har yanzu dai shiru kake ji kamar an shuka dusa jaridar afrin media kuma sai ku ce ta yi anda ta ce shugabannin ƙungiyoyi 'yan asalin jamhuriyar kamaru mazauna a ƙasashen ketare su rubuta wa shugaba biya buɗaɗɗiyar wasiƙa cewar ya cancanta a gudanar da wani sabon taro na tattaunawa da 'yan ɓangaren 'yan aware domin al'amura su ya gana za mu kammala sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Lisuwar ta kasar Kamaru an da ta labarta mana cewar har yanzu dai a jihar Arewa mai nisan kasar Kamaru akwai waɗansu matsaloli musamman ma na ɗalibai ɗan firamare wanda har yanzu haka suna gudanar da karatunsu a dandalin ƙasa Muhammad Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridun Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti ashirin da shida na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta tarho. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace da nan da kun gani da talaka ta kasar shi ta taraba na mai farin cikin jin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi da wasu shugabannin kasashen Afirka sun ziyarci Rasha domin su yi taro na musamman domin ci gaban kasashen mu da shugaban Rasha. Wa muna fatan wannan taro zai zama alheri kuma zai sa a samu ci gaba a kasashen mu na nahiyar Afirka baki daya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin garbace da nan da kun gani da talaka ta ƙasa rashin jihar Taraba. Mai magana yi Kadan Labuwa, daga nan Kadan Labuwa, za mu ba jamhuriyar ina ma ta alkhairi ka san mu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ka san mu Nijar da Najeriya. Amin kuma amin na ku. Mai magana Hamidu Kadallabo. Ganan Kadallabo zarfi ta jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum Muhammad kuma ke magana daga mashi ya tsaro da kuma jihar Bauchi. Allah yana amfani da ya ce ni ya kama ta mana gyara mana wuta a ga tashi daga mashi zuwa alabar mu. Kwanan nan ba wanda sami Allah na ya taimaka sahi lafiya Assalamu alaikum fatin Hausa Radio Amerika suna na Allah jihar Niger Nigeria ina kira ga jihar Niger da kananan hukumomi roro da rafi akan abubuwan da yake faruwa mutane sashen wannan madaka da shana da magani da beni da dorin kogo da mabuga da gongoro dukkan su ba sa kwana a su da hangon majiro duk ba sa kwana a su da yalla karama kuma shiroro da rafi su dauka matakai yanda za a samu sauki alamarin. To kafin mi sallama ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice. turkiyya ta ce ba ta da bukatar ta koma kai hare-hare cikin Siriya domin Amurka ta sanar da ita cewa kurdawan da ke arewacin Siriya sun kammala janyewa daga yankin. Kasar ta Turkiya ta fidda wannan sanarwa ce sawa'i bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a hare-haren da dakarunta suke kaiwa. a yankin da ake mai kallon tudun mun tsira ne na kurdawa a arewacin siriya wani babban jami'in diflomasiyar amurka a ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan wato wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin amurka ta white house ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta ukraine ba har sai ita ukraine ɗin ta fito fili ta alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar democrat To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalu da ya ta ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa kowane lafiya.